Hello Hamster Combat CEO. This is the great news about Hamster Combat withdrawal option. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon insha Allah zai muku bayani akan withdrawal option wanda Hamster Combat suke ta bayani akai wanda uh, wasu daga cikin 'yan uwa sun rasa wayoyinsu sai a uh, tsakanin jiya da yau wani kuma sai shekaran jiya ya samu ya sayi wata waya wasu kuma akwai wasu matsaloli da suka sa ba su a online so duk abubuwan da suke faruwa ba sani ba akwai wanda kuma suna nan amma har yanzu ba san me yake faruwa a nan hamsa combat withdrawal option ba so insha Allah a cikin wannan bidiyon zai muku bayani step by step domin ku fahimci yadda abun yake so amma kafin mu ci gaba da bidiyon kar ku manta ku danna like comment and sharing idan akwai wata tambaya za ka iya rubutawa a comment section Uh, ba tare ta lokaci ba mu shiga uh, cikin bidiyon za mu shiga cikin telegram kamar haka so bayan mun shiga cikin telegram za mu yi sacin hamster combat uh, hamster announcement uh, kamar da za ku gani hamster combat announcement greeting ceos we will like to remind you that Changing withdrawal method is only available until September 21 at a.m. UTC. Note, if you had like your wallet during the airdrop tax before, we introduce option deposit option. You also need to choose a withdrawal method by September 21. Suna sanar da mu cewa ga wanda suke son su canza withdrawal option misali ka yi amfani da bybit kana son ka koma binance ko kuma ka yi amfani da binance kana son ka koma bybit ko kuma ka yi amfani da <coughs> on-chain kana son ka fita ka koma a exchanger so suka ce daga 21 september 8 am utc wannan abin sun riga sun tsayar da shi sai dai ka jira ka yi withdrawal da tonkeeper ko kuma telegram wallet ko kuma my tone hub so so Ah, bari mu shiga a cikin ah, hamster combat account na so idan har ka san akwai wata matsala wacce ah, kake kokonton za ta iya faruwa a kan zaɓin da ka so ya kamata ka yi ƙoƙari ka canza shi kafin 21 september at am utc so za mu dawo nan inda aka rubuta airdrop idan mun zo nan inda aka rubuta airdrop za ku ga rubuta 7 days left kwana bakwai suka rage amma uh, za ku ga na rubuta kwana biyu suka rage uh, dalilin da na rubuta kwana biyu suka rage ga withdrawal ina nufin ga withdrawal so za mu zo nan uh, wajen withdrawal dinnan nan za ku ga cewa na yi amfani da binance za ku ga cewa na yi amfani da binance so misali idan ina so in cire binance din in zo in saka bybit ko telegram wallet ko ebs change in nan ko kuma uh, on chain airdrop so zan zo in taba nan inda aka rubuta reset withdrawal option idan na danna shi na riga kamar haka zai kawo ni anan sai in ce reset and choose another option so in in cire wannan exchange da na saka sai in saka wacce nake bukata so ni ba ni da bukatun in canza binance nawa ina so in bar binance sannan kuma na faɗa muku kar wanda ya amfani da okx idan ka amfani da okx za ka iya samun matsala kawai za ka iya amfani da binance bybit da sauran waɗanda suka saka a nan wajen so idan kuma kana da bukatan ka tara wannan point din abinda za ka yi sai ka zo nan inda ka rubuta play game idan ka zo wajen play game za ka zo nan wajen mini game sai ka dawo na rubuta a hexa puzzle sai ka taba shi kamar haka gashi nan sai ka taba play idan ka taba play wannan game din a rana daya a yau kadai za ka iya samun miliyan ashirin ko kuma miliyan goma ko sama da haka a kan wannan game din kai kadai misali da yawa daga cikin mutane suna ganin wannan game din ba su shiga ba so amma shiga game din yana da matukar amfani ku dan bari dan buga shi kadan domin ku ga abin da suke bayarwa idan har an buga game din so za mu so mu buga game din yanzu insha Allah za ku ga abin da za mu samu idan har mun buga game din so kun ga uh, game din gaskiya yana bayarwa sosai saboda haka kar ai wasa a buga game din sosai Ah, zai taimake ka ka iya tara point din ta yadda baka tunani so so game ɗin wani lokaci zai iya ta baka wahala wajen buga shi so kun ga yanzu gashi ina buga game din na samu point din dubu ɗari kun ga gashi nan ko so ya kamata gaskiya a ku buga game din sosai ta yanda za ku ji saukin tara wannan point din sosai kafin a yi snapshot nashi don idan har suka yi snapshot so shi kenan lokaci ya riga ya wuce a 20 september a gobe kenan so ya kamata ka yi ƙoƙari ka tara abin sosai kafin gobe ka ɓata lokaci a yau ka buga wannan game domin ka tara a wannan point din haka ake bi ana buga game din so bari mu taba na ina rubuta claim and exit in yi claiming abuna kuma in fita a cikin wannan game din so kun ga fita ko so kuma game dina a point dina ya karu so nagode ina makuwa fatan alkhairi mu haɗu da ku a next video